manuniya. da ta fara kirga kudaden da ce an ware ma masu bukatar musamman har hannu na sa'aka nake ce daren take yage baki a sai kudin kwashe su za a yi dukkan ji gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kuɗi to matsalar da ta shafi ordinary talakan da ya ba ta kuri'a ne ya zabe su amma matsalar da ta shafe su ba ka jin babu wasu 'yan Najeriya kenan ke ta na kasan da suke gani akan idda gwamnatin Najeriya kan nuna ƙarfi sai dai kuma shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami do lallas 'ya'yan jam'iyyar APC yayi musamman dai masu daddagewa kan cewa lallai jam'iyyar PDP ta yi wa 'yan Najeriya laifi. Yigunin eh, da ake nawa kanin Chifu Kwankwaso da kuma Peter Obi wallahi ban sani ba. Amma mulkin Buhari shiga takwas a kalla ga cewa shi ne shin ya kawo nima a Najeriya ya kawo zama lafiya a Najeriya. Game da hukunce-hukuncen kotunan zaɓe a Najeriya kuwa muhawara tsakanin masu ratsaki ce take ƙara zafi. Lallai abin da ya faru da 'yan majalisun jihar Plateau sun yi asarar kujerunsu saboda ba halin su wuce zuwa kotun koli. Za ka zo mataki mataki na uku kotun koli mutane sun ga cewa lalle ayin gaskiya waɗannan fa wani tsagi muka tsatsago cikin miliyoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan baje bayani harafi bayan harafi. Shiri na ɗari da hamsin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da duk safiyar Juma'a ne ku masu haro kukan yi mai dafifi. Mai yiwa kuma dafifin amanar danne kujerun siyasar da masu bukata ta musamman ke sare a gwamnati a Najeriya ne yasa suka fara korafi. Shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Najeriya Malam Yarima Suleiman Ibrahim ya ce suna cikin damuwar ganin yadda ake ta ruwan mukaman siyasa a Najeriya amma su an bar su babu ko da yayyafi. Dokar kasa ya ba mu daman cewa duk wasu naden da shugaban kasa zai yi ko kuma mu na Arewa ya ce ba mu kashi biyar cikin ɗari. To amma abin damuwar mu anan shine har yau shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu har yanzu ya gagara a um, samar da wannan doka na masu bukata na musamman don akalla ya kamata ce muna da ministoci guda biyu. Idan ka duba Arewa wadda muka fi yawan masu bukata na sama muka fi yawan ba da ƙuri'a amma har yau ba mu san menene makomar mu a siyasance ba amma an ce muku ofishi na musamman aina mai taimakawa na sani ai wannan takarda na wadda aka mishi office din mai ba taimaka shugaban kasa ai na rubuta takardar amma abinda dokar ta ce kashi biyar yanzu shugaban kasa ya naɗe naɗe guda nawa yanzu ka duba abinda sa muke yawan koka cewa dole sai an mana minista ka duba kwanan na shugaban kasa ya dakatar da minista na jin kai minista nan ta haɗa mu ranar shida ga watan sha biyu a abuja ta tabbatar da cewa akwai kuɗaɗe mahaukatan kuɗaɗe ta an ware ma masu bukatar musamman har hannu na sa aka nake ta daren take yage baki a sai kuɗin an haɗa su ne kwashe su za a yi saboda kashe ta inda muna da ministry mu ma ka san mun san wanda za mu je mu tuhume shi muna son wannan kashi biyar doka da ku kuna so a ba ku kun shiga harkar siyasan kuma kuna da gugaggun da za su iya rike makam a ina son tabbatar muka a Najeriya ko shugaban kasa ka ba mu za mu rike shi ma dai malami a kwalejin ilimi ta tare Najan da ke zariya Dr. Suleiman Lawal ma da cewa yake an gama raina wa talakan Najeriya wayo tun duk lokacin da aka ce an cire tallafi. Ka ce yau an cire tallafin man fetur, amma an zo ana baka mudun shinkafa ko kwano ɗaya biyu uku na shinkafa abin da ba zai ɗauke ka sati ba. Shi kuma wancan tallafi da ake magana duk shekara za a sa shi a annual budget, ma'ana za ka ribance shi a tsawon wata goma sha biyu. So shi kuma wannan da za a baka bai wuce ka canye shi a kwana uku ba. So ka gaya min don mi hankali zai ɗauki wancan. Abin da muke so a biya mana tallafin man fetur a dawo da shi talaka ya samu sauki da sa'ida. Ana magana ba kuɗi kuɗi ina magana dawo da tallafi bai yiwuwa a ce ba mu da kuɗi duk lokacin da gwamnatin Najeriya take gaya ma talaka babu kuɗi tana yaudaran shi ne matsalar sayan jirgin ruwa na shakatawa na shugaban ƙasa Tinubu ba a san babu kuɗi ba saya ma yan majalisu motoci ba a san babu kuɗi ba saya ma matar shugaban ƙasa um, motoci na alfarma ba a san babu kuɗi ba kuma ba ma constitution ba ne it's unconstitutional matsalan ba yan majalisu kuɗi na hutun mace da sabuwar shekara gwamnati ba ta san babu kuɗi ba amma matsalan da za a samu talaka a man fetur a ya samu sauki ya sai litar da sauki ya je gona ya samu abinci ƙasa ta wadata nan babu kuɗi. So saboda haka dukkan ji gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kuɗi to matsalar da ta shafi talaka ordinary talakan da ya ba ta ƙuri'a ne ya zaɓe su amma matsalar da ta shafe su ba ka jin babu. Game da caccakar da tsohon shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya BC a kan wa jam'iyyar PDP kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan da ne ya ce ai duk dan Najeriya ya san jam'iyyar da ta koya wa talakan Najeriya kamun kifi. Eh wannan da ake nawa tsakanin Cifu Kwankwaso da kuma Peter Obi wallahi ba sani ba a babu laifi in sun yi babu laifi amma shi bisa kande da ke cewa ta PDP annoba ce shi ma ya masa afuwa to dai shi tsohon ne na kar ya manta sannan haka ina ji su manta cewa da 1999 da dubi da uku da dubi da bakwai da dubi da sha ɗaya ƙuri'un pdp da kaɗai sun fi dukkan sauran jami'in kawai kaɗa su saboda haka duk dabara mai dabara duk waye mai wayo ba ita apc da aka ba faɗa lokacin nan ba ta haifuwa saboda haka sai da aka samu mutanen pdp da obasanjo lokacin sa ribar jansa da atiku su sarake su tambuwal su abdullahi adamu da sauran gwamnonin pdp suka mara apc baya aka haifi ainihin gwamnatin buhari abin da ke abin da bisa manta shine gwamnatin buhari yar pdp ce amma ta haramta saboda haka domin idan yar ramance gwamnatin ta buhari ya kasu kasa yin komai saboda haka tinubu ba zo ba zai koyi ba shi wannan bizin ta sai ta cewa da ba ai wannan gamin kan bizin ba dan fidi ba da ba wannan gwamnatin Buhari saboda haka tsohon ne ke da musa mulkin PDP da inda ta yi da irin gwamnati ta yi na haɗa kan Najeriya da zaman lafiyar Najeriya wanda aka zo aka ce ba a so aka zo aka kafa APC aka ɗebo mutanen PDP dukkan manyan PDP a kan gwamnatin Buhari mulkin Buhari shiga takwas ka kalla ga cewa shine shin ya kawo nema a Najeriya ya kawo zaman lafiya a Najeriya ya kawo dukiya a Najeriya me matsayin arewa a yanzu a mulkin Buhari tun bayan nasarar da gwamnan jihar Plateau a gaban kotun koli wasu 'yan ƙasa suka fara cewa to ai kenan karɓe kujerun 'yan majalisar da aka yi a gaban kotun ɗaukar ƙara ya nuna shukar da aka yi akwai kofi sai dai kuma masani harkokin shari'a ko mai sharhi kan al'amuran da kan kai komo barista elsbar abubakar ya ce ai tun da shari'ar 'yan majalisar ƙasa tana karewa ne a gaban kotun ɗauka ƙara shikenan 'yan majalisar jihar ta plateau sun riga sun hau kan kaifi. lallai abin da ya faru da 'yan majalisun jihar plateau musamman waɗanda suka yi shari'un da ya tsaya a kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya sun yi asarar kujerunsu saboda a tsarin doka shari'arsu tana tsayawa ne a kotun ɗaukaka ƙara ba halin su wuce zuwa kotun koli ya nuna kenan cewar sun yi asarar kujerunsu dalili shine kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya ba ta da dama a doka ta yi abin da ake kira reviewing amma review ɗin da za ta yi review ne na shari'un da ita ta yi da kanta ta ga ta yi kuskure in wata shari'a ta zo gabanta sai ta yi abin da ake kira review. To kaga kenan kotun kolin ba ta ma da daman ta kalli waɗannan shari'un sun dai yi asaran kujerunsu sai dai su jira gaba. Kamin nan za a yi ta kiraye-kiraye cewar lallai abin da ya kamata shine a faɗaɗa dokar yadda shari'ar 'yan majalisa zai kai ga kotun koli. Waɗannan kiraye-kiraye da za a yi don a kauce ne ma irin wannan abin da kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta yi da irin asara da baƙin ciki da aka sa a zukatan waɗannan 'yan majalisu da waɗanda suka zaɓe su. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabbin da ɗan masar tare Najeriya ne yanzu sanata Muhammad Adamu Aleru cewa yake hukuncin kotun kolin ya buɗe wa shari'ar Najeriya ne wani sabon shafi. An fito da sakamako musamman da tribunal higher court da court of appeal an samu korafe-korafe da yawa waɗanda ana ganin cewa ba dalci ba amma alhamdulillah da aka zo mataki na uku kotun koli mutane sun ga cewa lallai ayin gaskiya wasu waɗanda ba yi musu abin da suke so ba suna ganin ba su daɗin wannan ba amma ina ganin akasarin mutane sun ji daɗin musamman akan abin da faru a Kano ka abin da faru a Plateau ka abin da faru a Zamfara ka abin da faru a Abia har ma Lagos shikenan wannan yayi daidai shikenan ba ni da aji kenan idan ba maka amince da kake ba sai ka hakuri to demokradiyar kenan saboda haka ta yi wa demokradiyar ita demokradiyar ta ba dama cewa idan baka amince da sakamakon zabe ba kana iya alubalancin zaben nan a kotu akalla cikin waɗannan guda uku za ka samu adalci saboda haka kai kana ganin ana kan tafarkin demokradiyya daidai kenan ah wani da gaske dama demokradiyya gehen uku ne akwai gehen zartaswa gehen yin doka akwai kuma ita kotu kuma a gaskiya Yin 'yan jarida suna taimakawa kwarai da gaske. Duk abin da an na gyara, sashen 'yan jaridu suna tsaye su ga cewa an yi wannan gyara. In ma akwai wanda ya zalunci mutane, 'yan jarida suna tsaye su ga cewa an hukunta shi a gaban kuliya. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya tun da dokar ƙasar ta riga ta sanya musu wakafi. Domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki wakili dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da biyar ne dukkanin shugabannin da aka zaɓa a Najeriya su yi sallamar sakin kuɗin da suka dafe duk ko da yake akan waɗannan kujeru ne suke ganin suna samun abin hasafi. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da cikinsu babu wata maganar cin zarafi. Ni Isa Lawal kara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.